you barka mu da zuwa wannan lokacin da yau kuma saboda mu ji maganan Allah. To sannan mu ji maganan Allah ya kamata mu yi addu'a sannan mu ji maganan Allah. Ni daga kawo muku wannan wazi sunana Bashir na samu kaninku da danwanku. Kana ji na na kawo muku gaisuwa daga Life Radio Ministry. to saboda haka zan yi addu'a saboda wurin da kake ka kunna idonka saboda mu yi addu'a jama'a allah ya gyara maka bukata allah ya bar abin da kake yin duka ya sa maka albarka allah ya baka zaman lafiya allah ya bar ke da iyayenka duka allah ya baku zaman lafiya saboda ka ji maganan allah da lahiya Allah ya kuma bure muna anya Allah ya kuma kama mu ya taimake mu kowane abun da muka yi jin duka mu yi amfani da shi shi Allah ya ji muna taushe Allah ya gafa muna zunubanmu kamar yadda muka gafa ma danwaye mu zunubansu da laifinsu to jama'a na ma'anar roko ya bure muna zuciyarmu kowane magana muka ci saboda mu yi amfani da wannan magana muna wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah to jama'a mun gama haka yau abinda za mu ji ne saboda mu ji taura kasan annabi ya yi ya gwara muna inda ya kamata mu ji taura saboda mu bi taura to muka bi taura abubuwan da Allah ya gwara muna duka dukansu mun gansu ko mun ji da su a kan taura ko dai a cikin taura hallelujah mun karanta littafi daga matthew sura matthew biyar da sura goma sa hudu saboda haka nabi ya ce mana kaman kai ku yi tunani kaman ni na zo in shafe taura ba ko daya zan safe ba kafin sariya sama da da kuma duniya zo ba da a safe shi ba na zai dai in ci kasin hallelujah ok sai annabi ya zo ya shika muna tora bai shafe tora ba saboda haka ya kamata eh, mun da muke bi allah mun da muke sallah da allah ko wani abun da tura ya ce saboda mu ji si da lahiya to in kana ji na da mu tambake mun kaman muna bin tora mi da mu samu a kan tora saboda tora ya gwada muna inda allah ya kawo na duniya tora ya bar mun gan kaman dukan mu, zan zunuba muka yi saboda kakanmu adamu ya yi zunubi sai zunubi ya kama mu duka saboda a cikin tora muka gan inda adamu da allah eh, tsakaninsu suka rabu da lokacin da adamu ya ci yayan itacen da suke tsakanin gonan nan sai sitani ya juya masiji ya zo ya lura shi nan a wannan lokacin allah da adamu tsakanin shi ya rabu saboda haka dukanmu muna kaman adamu dukanmu mu kakannin adamu muke saboda haka tsakaninmu da Allah ya rabu amma a cikin tora Allah ya gwara mana inda ya cire wani eh, eh, ya ba si eh, anya saboda shi kuma si da Allah su yi su zama da kuma su yi fira a cikin wannan lokaci Allah ya shire si da kansu ya shira abraham ibrahim saboda si da ibrahim su yi fira saboda shi da ibrahim su yi iyaye shi da ibrahim sai allah zai yi iyaye da adamu ko dai sai dai da si ibrahim amen to saboda haka taura ya bayar mun gan inda allah ke zama da mutum da kuma mun ka bi tora kuma da a cikin tora, tora ya gara muna kaman inda mutum muna da zunubi tora ya gwada muna kowane mutum kana da zunubi a lokacin na allah ya gwada ma dan israel kamar su yan kai yaro ni ya kamata kowane abun da babanka ya ce sai ka bi bacin babanka saboda tora mun gan kamar ba mu iya mu bi bacin babaninmu saboda haka mun gan kamar mutum dai ko duka duka mutum muna da laifi ba mu yi mu yi abin da Allah ya gwala muna ba saboda haka mun gan kaman dukanmu muna da zunubi saboda tora ya bar mun gan kaman duka mutum mun zunuban zanla muke to da tora kuma muka bi tora kuma tora ya gwala muna inda allah ya yi wayo shi allah mai wayo ne dan wayo ne saboda eken tora mun gan inda allah ya yi ya cire waranda suka bi su na farko yana ya gora muna anya da kuma ya bi su ya yi musu waransu abubuwa da yawa duka yau muka, karanta su za mu gan inda allah wayon shi yake ya ba annabi sulemani wayo sosai saboda Sulemani yana da wayo yana da kudi yana da kowane abun da ya tambi Allah saboda tora mun san inda Allah ya wayon shi ya kai hallelujah saboda tora kuma mun gan kaman saboda tora duka mu muna neman annabi isa ya zo karbe mu in ba in annabi bai zo ba duka mu da a cikin tora za mu mutu da zunubanmu ba mu iya mu shirya kanku zunubanmu ba mu iya mu yi wani abu da zunubi saboda taura mun san waɗansu abubuwa da yawa a cikin littafi taura ya gwara muna waɗansu abubuwa da yawa in ba taura ba ba mu iya mu gan waɗannan abubuwa saboda taura ya kamata mu bi taura tora ya yi kyau sosai muna bi tora ko in tora ya gwara wani abu mun ka ji wani abu a cikin littafi inda tora yana gura mana ya kamata mu bi shi wannan saboda mu yi inda tora da ke gura muna hallelujah tora yana da kyau sosai da annabi ya ce bai zo ya shafe tora ba amma ya zo ya cika tora ne domin tora yana da kyau domin tora ya gwara muna waransu abubuwa domin tora daga tora ya gwara muna anyan allah saboda haka tora abin mai kyau ne ko ina kake ko ke wani mutum ne kake ni ko wani aiki ne kake yi ni ko inda Allah ya ce wani abu yan Allah ya gwara muna wani abu a cikin tora ka yi kunkunin eh, ka ji inda Allah ke gwara maka ba haka ba gobe ciyama ba za ka samu kowane wurin zama ba hallelujah mun ka bi abubuwan da tura ya gwara muna za mu samu wani wuri mai kyau ne mu zama gobe ciyama hallelujah to allah baka albarka allah bari ko kana ji na yau so allah ya bari maganan ga ya shika zuciyanka allah bari kafin kafin kare maganan ga kai kuma ka samu rai duka mutane mutane da yawa na cikin duniya ba su da rai ba su sani in suka mutu wurin da suke zo suke tafi ba amma mun karanta littafi mun gan kamar lalle wani ya mutu ina mai si za si a ko can jahanama ale cire mu da jahanama to mun ni da kai muka bure idonmu muka bure kunninmu muka bure zuciyarmu in mun bi inda tora ke gola muna a lokacin da za mu mutu mun san wurin da za mu alaibari mu sani alaibari mu san wurin da za mu muka mutu da bayan mutuwa bai kare ba kamar littafi ya gwada muna in mutum ya mutu ba shi kenan ba za ka kuma saya a gaban Allah sai Allah ya tambaye ka dukan abun da ka yi a cikin duniyan ga. saboda in ka yi wani abu mai kyau ne Allah zai baka abin da ya kai daidai in kuma ka yi wani munguni to yalla zai tambe ka warannan duka to saboda haka mutum in kana cikin duniya ka yi tunanin mai kyau ka yi abubuwan da ke da kyau abubuwan da ke da amfani abubuwan da ke da albarka abubuwan da in allah ya genka si allah zai ji daji kar ka yi wani abun da bai da kyau kar ka zama da cikin duniya abinda za ka ta yi ni ka ta shata ka ta kwana ka ta gulma ka ta waran abubuwan da bai da kyau bai kawo maka amfani balle ya kawo ma Allah amfani Allah ciyaye muna Allah bari kadan da muka ji yau saboda mu samu mu juye halinmu mu samu rai hallelujah in kana ji na ka yi wani addu'a guntu tare da ni saboda kai kuma ka samu gafara wurin Allah ni adam dan adam ne na ji ka yau na bara kenka. shika zuciya na ina ya yafe muna zunubana duka sai ka zama tare da ni na wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah in ka yi wannan addu'a to shi Allah ya ji daɗi kenan Allah ya ce ko wani mutum ne in ya zo wurin shi ba zai kore ka ba to in ka zo wurin Allah yau Allah ya ji daɗi kenan Allah kuma ya baka kema a zaman lafiya da albarka mun gamu kuma in da ka tambaye wani abu ga nan ba na sai ka shira 0249 0249 251594. To jama'a Assalamu alaikum. Allah ya dama ineke so good ina so good Allah ya dama ineke